jiya aya ta 81 muka kwana aya ta 82 kenan za mu tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ثم تبتدئ التعليقات سنن تعليقي تنفارا وتعقيبات سورا تعقيبي سنفارا من هنا دقنا ورن إلى آخر سورة دعا قرشان سورة wa kullu tad'u da imani dukkan wannan taqibi da taliki tana kira zuwa ga imani bil qur'ani da alqur'ani wa bi risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana kira ga imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah madaukakin sarki yace wani nunazzilu min alqur'ani mana saukowa daga alqur'ani ma huwa shifa'un min ad-dalala abinda yake waraka daga bata idan Allah ya yi mutum batacce idan ya saurari alkur'ani yana yiwa ya bar wannan bata ya dawo ga gaskiya wa rahama kuma rahama da ne na biyu ga mu'minai waɗanda suka yi imani da alkur'ani wala zalimi na illa kasara amma alkur'ani bai kara ma azalumai wato kafirai bai kara masa komi illa kasara sai hasara wato tabewa bisa ga tabewa likubrin bi saboda kafirci wasu da shi domin duk lokacin da aka karanta aya mutum ya kare ta ta to kuma hasara ta auku gari shi wai za a na'amna wai za a na'amna alal insa ne a arzọ wani abijan bihe wai za a masa hushar roka ya usa to wai za a na'amna alal insa ne idan muka yi ni'ima ga mutum aka ba shi abin da ya kaso al'adar mutum dama da aka ga mutum yana ta kokari yana ayyuka addini kuma mutanen da ake magana daga malamai har zuwa masu kudi zuwa masu biki mutane da yawa za ka gan su ya Allah ya ba su abin da suke so bukatar su tabbiya sai ka ga suna ja da baya ga sha'anin addini wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi ni'ima ga jinsin mutum ya samu bukata da tabiya a arada an shi kudi sai ya kau da kai daga godiya maimakon ya dawo ya kara ibadar Allah da kyau sai ka neme shi wajen ayyuka alheri ka rasa shi a ce wai wani shagali ya tsaye da shi wa abin na na arada wani abijani sai ya kara nisanta da gehen jiki ne aika na ita ga ya karkatar da gehe ne mutabaktiran yana mai takama sai ka ga ya kama takama ya nisanci gehen addini illa man asamahullah sai dai wa'anda Allah ya tsare akwai waɗanda Allah ka tsarewa ko ya ba su ni'ima to ba za su bar addini ba ko an ba su ni'ima ba za su yi wargi da addini ba amma mutum da yawa za ka gan shi wani ma in ya samu ni'ima ya zama babba bai masu ana mai magana addini sai ka ji yana haɗa shi bai masu a jingina shiga addini ka a ce wai ra'ayin addini gare shi sai abin ya ƙari ya sannan sanin hila babu ga malaman addini kuma ya ce a taimaka da addu'a to al'ada ce irin ta kuma hakanan baya da kyau mutum ya daina yin irin hakanan wa abin na na wa matsala ni'amatul to wa misiru ni'amatul qur'ani ni'ima alqur'ani ta sahiku shukura ta cancanta da godiya do wanda Allah ya ni'imta ya bashi sanin wani abu na alqur'ani ya kamata shi godiya min al ya kamata a yi godiya daga mutum zuwa ga ni'imar Allah idan Allah ya ba mutum ni'imar alqur'ani walakin kalilin min sai dai masu godewa kaɗan da ne ake samun godiya gare su wa idza massahu sharru amma idan sharri ya samu mutum alfaqaru talauci wa shidda da tsanani kana ya usan sai ka iske shi ya ga mutum mai yawan ɗebe dan mani ai kanuda mai yawan ɗebe dan mani min rahmatullahi daga rahmar Allah saboda in mutum abin na ya san yayi ma Allah laifi to ya yi ɗebe dan kuma ga rahama tai saboda ya san yayi masa laifi sai ka ganshi abin na fa balaga fi du'a ya isa matuka ga addu'a wata daru'i da tadarru'i yana ta kaskantar da kai da ya kau da kai da ya samu ni'ima ya yi ta mutum abin da Allah ya umarce shi amma yau ya samu abin da ya kaso gashi nan kaga yana ta kaskantar da kai addu'a ɗaya ka ta yi kun ga wannan yayi kama da ya za idza sau sharru fa zu in ari idan masiba ta samu mutum na mai yawa addu'a ari da mai yawa addu'a wadda take da yawa to wannan al'adar mutum kenan in ya samu ni'ima sai ka ga yana gudun sha'anin addini bai ma son a jingina shi ga masu addini saboda abin nan su masu addini suna taro ne suna hana mai yin wadda ga dama amma idan ya samu abin da yake so kenan to lokacin da abin ya gushe sai ka ga yayi ta matsowa alagawa ta mala a taimaka da addu'a taimaka da addu'a addu'a dai shi shi kuma ya ce a taimaka mai yanzu ya gane abin nan abin da ya ba daidai na ba shi yasa aka ce idan Allah na son mutum wato sai ya jarraba shi idan Allah na son mutum sai ya jarraba shi to idan Allah ya jarraba mutum da yawa Allah ya jarraba da talauci sai ya dawo ga Allah mutum da yawa Allah ya jarraba da talauci sai ya dawo ga Allah kuma ya zama mutumin kirki mutum da yawa kuma Allah ya jarraba da ni'ima sai ya barkace ya zan babu ruwa ne ma da matsala addini saboda haka duk abin da kaga Allah ya jarraba ka da shi kamata ya kai kokari ka rike addinin ka kada ka ja da baya ita dama ni'imar duniya jin daɗin duniya da ma dama jarrabawa qul kullun ya'malu qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa hada sabila qul ka ga masa kullum ya ya'malu wato kowannan ku ya yi aiki wato kowannen ku yayi aiki kullun ya'malu minna wa minkum da mu da ku kowannen mu shi aiki wato kowa shi aiki lashe shakilati bisa ga abin nan niyya ta kowan ku ya aiki bisa ga niyya ta wato bisa ga hanya ta wa a alam Allah ubangijin ku ya sani bi man a ala sabila da wanda ya shiryuwa ga hanya kowa ya je ya yi aiki shi dai Allah subhanahu ta'ala ya buga mana mun taro a nan wurin duka aiki ɗaya muka yi amma Allah ya san niyyar kowa daga cikinmu kowa Allah ya sa abin da ya kudurta na niyya kullun ya kullun ya amalu warabbukun abin da ya amalu ala shakilati warabbukun a alamu allah ubangijinku ya sani da manho a hada sabila da wanda ya cancanta ga shirya ga hanya ta ai ɗarikan wanda ya daidaita ga hanya to yin allah ya san wanda ya daidaita ko kwa yusibu zai shi lada abin da ya kamata a ba bashi wa ya sa'alunaka ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا to sannan kuma kun san su abin nan kahire musamman yahudawa da nasara su ga ganin su kamar sun kowa kuma su daidai suke da kowa domin duka kowa abin nan daga zuriya adamu ne kuma sannan daga ƙarshe kowa daga zuriya annabi nuhu na waɗanda ya ɗauko cikin jirgi saboda haka duk zuriya iri ɗaya ne ba wanda ya wani daraja to amma su yahudawa kuna gani saboda girmansu da su da nasara in har matsala ta zo in ba su santa ba sai su ce babu maganinta kamar da kuma gani ga ciwon ga na zamani sai kuna je suna cewa bai da magani kuma ƙarya ta yana da magani inna allaha allah ma anzala da'an illa ma wada ma anzala da'an illa wada ala hudawa Allah bai taba saukar da wani ciwo ba ya ya abin nan ya ada maganin da za a yi wani da shi in dai ciwo ya bayyana to akwai magani ne annabi ya ce arifahu man arifahu wanda ya san maganin shi ya san shi wa jahilahu man jahilahu wanda bai san shi ba shi ya bai san shi ba to mu da muke musulmi na sai muka ci yahuda ƙarya suka ce babu magani ƙarya suka yi mu musulmi ne saboda duk abin da za su waɗi mu mu ya yi su daraja su duka saboda haka annabi mutum da ya ce akwai magani ga dukkan ciwo to mun yadda akwai shi sai dai su sun ka ce babu shi don su yan girman kai na ba su iya cewa ba mu sani ba sai dai su ce tun da ba su sani wai kowa bai sani ba bai koyiwa don baka sani ba ka ce kowa bai sani ba kai dai ka tsaya nan ka ce kai kan dai baka san magani ba to yana laihin ka tun da baka sani ba ka da gaskiya to ba su son su faɗi haka na a ce su abin na na ba su da ilimi ba su san komi da komi su ko so suke a ce komi sun sani to shi ne daga ƙarshe suka dawo suna yi wa annabi tambaya sun yi ta bincike wai ina rai yake cikin jiki wai dole su sai sun san inda rai yake cikin jiki don haka radda aka kawo mutu radda eh, suka tashi cuta mutum kawai sai su ɗauka mai allura inda rai yake sai ya mace shi da suka bai da inda rai yake cikin jiki ba haka nan suke yi ba da yawa suka ma mutum allura don ya mutu kawai sai ya ji daɗin allurar na haɗe ɗora ne irin allurar nan ta jiya yau a miye ta don naji sauƙi jiya ƙwarai to abin da ya sa ba su san inda rai yake ba babu wanda ya san inda rai yake cikin jiki sai Allah wa ya salo na ka'anin su suna ma tambaya game da rai alladhi ya haya bil badan wanda da shi jiki ke rayuwa suna ma tambaya wai wani wuri yake cikin rai cikin jiki wallahun ka ce musu ruhu rai kam mini amri rabbi yana cikin umarni Allah ubangiji na ai ilmi yana cikin ilimin Allah wala ona an alamu ko yahudawa da nasara ba ku iya samun ikon ku gane rai inda yake mahama abin na mahama abin na afaraktum duwa da kun ka karar da aukata ku lokutan ku bi ba ɗafi da labi ilmi wajen bada ilimi ne ba za ku san inda rai yake ba cikin jiki kai kusan da sani ku bagana a ilimi gare ku ma utitun min ilimi ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai dan tino mabadi wal ilm alladhi yanbaghi an ta an talabu wanda ya kamata ku nema to dan tino aka ba ku ba a ba ku ilimi ba illa qalilan sai dan kadan fa ta tajawazun to ya kuke keta dan kadan da aka ba ku bisu alikum kuna tambaya ila ma lam yanfa'ukum ilmuhu zuwa ga abinda da ilimin ku bai amfani ku gare shi likita musulmi yana magana a cikin littayensa ya ce mu akan kawo mutum a kawo shi asibiti ya ce mu diba ba mu gane inda ciwo yake ba Allah ɗaya san inda ciwo yake ce wani lokaci sai mu yi alwallah mai na nafila raka abin mu roƙi Allah mahita ga wannan sai mu yi mai aiki da izinin Allah sai a samu sauki ya ce amma wani bi sai a yi aiki ga ciki ashe ciwo na can gafarci babba na ƙawa can ciwo yake kuma can rai yake wani lokaci a yi aiki ga hannu a shi can rai yake ana gama aiki sai a ce ya mutu an hedi rai an yanke rai ba a sani ba wani lokaci a yi mai aiki ga kawa sai shi mutu ya ce wa ma'auci tun min al'ilmi illa kalila ba a ba ka wani abu na ilimi ba sai dan kaɗan saboda haka da yawa akan ta zuwa ceton mutum a yi mai aiki don ya samu sauki ashe nan rai yake wurin nan da za a yankewa sai a yanke rai ana gama aiki a ce ai wani ya rasu saboda aikin da an kai mai an taɓa rai an yanke rai babu wanda sai inda yake cikin jiki in ba Allah ba sai ka ga mutum ya yi tuntuɓe wanga sai ka ga ya zama sanadiyya ya mutu nan rai ne yake wani sai ka ga ya ji ciwo ga kafaɗa sai ya zama sanadiyar mutuwa sai ya mutu nan rai yake wani ko ga ciki wani ga kai wani ga ido babu wanda ya san inda rai yake in ba Allah ba subhanahu wata'ala saboda haka abinda wajibi ga mutum shi imani da akwai rai wanda jiki ke rayuwa da shi amma babu wanda ya san inda yake in ba Allah ba tambaya mutum ya dora tambaya ina rai yake addanci na ketare iyaka ne don babu abin da za ka iya yi ka gane inda rai yake saboda haka mutum bai san inda rai yake ba to kaka zai iya kare rai wanda bai san inda abu yake ba kaka zai iya kare abin bai san inda yake ba ku tashi ku yi aikin da Allah ya umarce ku ku bar gudun aiki Allah wai don gudun mutuwa ba ku iya kare ranku don ba ku san inda yake ba babu wanda ya san inda rene yake cikin ku balle ya kare shi abinda baka san inda yake ba ina kaka ya kare shi dama dama wanda ka sani ka san inda yake sai ka dawo ka fake ka ce bari in fake nan tun da na san nan yake to baka san inda yake ba ka iya kare shi eh abinda Allah ya umarce ka in lokacin mutuwa kai mutuwa za ka yi kuma ya ce wala in shi ina na kuma wallahi idan muka ga dama la nazaban nabi alladhi auhayna ilayka sai mu tahi da mu iya tayyawa da ilimin nan da muka yi wahayi gare ka in mun ga dama karatun nan da muka baka sai mu anshe shi min al ilmi na ilimin nan dan cinu alladhi wadi tun wanda aka baku in muka ga dama sai mu anshe shi ba ta na juhala ku zama abin na eh, juhalan wato jahilai laisa lakum min ilmi shay'un babu wani abu gare ku na ilimi sun mala ta jidu laka biya alaina wakila sannan ba ka samu wani wakili gare mu eh, wato wakili gare ka zuwa gare mu ai da minan laka baka da wani lamini na wanda abin na na na wanda zai tilasa mu ala raddi ma abin na ma mahaina ba mai iya tilasa mu mu dawo da abin da mun ka shahi minka daga wurin ka min ilmi qalil da ilmi dan kadan da yawa za ka ga mutum ya san wani abu a kwana a tashi a kwana a tashi sai ya koma kamar bai yi ilimi ba duk ya mance da abin da ya sani to in Allah ya ga dama kenan in bai ga dama ba sai ya rike maka ilimin ka dowa da ka tsufa ba za ka mance da ilimin ka ba hankalinka na tare da kai da izinin Allah illa rahmatan min rabbik illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira illa sai dai lakin abqainahu rahmatan min rabbi sai dai mun tabbatar da ilimin nan gare ka don rahama daga Allah ubangijinka inna fadalahu lalle fadala Allah kana alayka kabira ya zan babba gare ka wa ala ummatika da al'ummarka bi ibqa'il ilmi don bar mu mutane ilimi su ci gaba da amfani da shi kabira wato ni'ima ce babba adiman haisu anzala qur'an alayka lokacin da Allah ya saukar da qur'ani gare ka wa bihi al-ilm al-kathir kuma cikin qur'ani akwai ilimi wanda an mai yawa haisu abin nan tuslihuna nabi dunyakum lokacin da da ilimi kuna iya gyara duniya ku da ilimi wa akhrakum kuma kuna iya gyara lahira ku da ilimi wa daka kuma Allah ya baka al-maqamal mahmud muqami wanda abin yabo ranar kiyama ga ilimi kuma ga maqamul mahmud wa gairi zalika min fada'ili da wani wannan na abubuwa na falala da girmamawa inda Allah ya yi maka ya ce to idan Allah ya so sai ya karbe amma saboda rahama Allah ya bashi gari ka saboda haka ya zama wajibi mutum ya yi ma Allah godiya ga ni'imar ilimi qul قل إن اجتمعت الإنس والجن على لا يأتون ba ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا sannan abin da akwai mutane masu kokari su kawo abin da ya kai daraja alkur'ani ko su ce suna da abin da ya dara alkur'ani daraja to do wannan do tatsuniyar yara ce babu gaskiya a ciki babu wani abin da ya dara alkur'ani daraja alkur'ani wato girmansa kamar girma Allah yake don shi sifar Allah ne shi alkur'ani qur'ani maganar Allah ne sifar Allah ne in ka ce kana da wani abu da ya qur'ani girma ma'anarsa kana da wani abin bauta da ya Allah girma don kun ga qur'ani ce wa maktalabtun fi min shay'in ikhtalaftum fihi min shay'in duk abin da kuka sassaba ciki nayi fa hukmuhu ila Allah yana ne zuwa ga alqur'ani yace mu qur'ani Allah yace akai ma Allah hukunci yace mu qur'ani Allah kun gani qur'ani in kace kana da abin da ya kai kamata ka ce kana da wani Allah wanda ya kai kama Allah da ya sama da ƙasa in kace kana da abin da ya qur'ani girma ma'anarsa ka ce kana da abin da ya Allah girma to irin wa'annan manganu ba su da kyau ko yahudawa da ke kokari suna shigar da su a cikin abin na rubuce-rubucen da kuke so su batar da musulmi ko su abin na wa'anda sun kai wa'annan ƙarere Allah bai bar su ba bale wa'anda ke ƙoƙari su ɗabbaka su yanzu su nuna abin nan suna da abin da fi alƙur'ani girma ba gaskiya na ba babu abin da ya kai girma alƙur'ani babu shi babu abin da ya girma alƙur'ani alƙur'ani ɗaya ya kai yanzu ga azumi ka karanta alƙur'ani ga azumi ka samu abin nan lada ka ce alifun wajen alif lami a baka lada abin nan kusan fiye da abin na miliyan biyu da ɗari ɗaya alƙur'ani ɗai harfa uku fiye ba wai nan ɗai ba fiye ya ma wuce hadisai sun tabbatar da lada mata wuce ga azumi in ba ga azumi ba kuma a baka abin nan lada goma amma ga azumi ya wuce lada ɗari bakwai ga duk alifin guda ta wuce nan ga azumi amma kamar yanzu don abinda ya sa malamai suka faɗi wannan ciya suka yi allah ya ce duk aikin na adamu nashina amma azumi na wani an san aiki akwai wanda ake yi a ba da lada goma har zuwa 700 ya ce to amma azumi ba wanda ya san lada ta yi illallah ta wuce nan wannan abin da mutane sun ka sani kenan to amma shi ya wuce nan. saboda haka ba ma 700 suka ce ba sama da 700 don 700 ka Allah ya san an sani don ya haɗi amma abin da bai haɗi ba wanda ya wuce na shi ba sani ba to wani irin littahi na wanda za a karanta a samu irin wannan lada babu littahin da za a karanta a samu irin wannan lada saboda haka ko da mutane na so su haɗa kamar ƙur'ani ba za su iya ba kullahun ka gaya musu liya arifu idama ma an amna bihi alaihim don su san girman ni'imar da muka yi ni'ima da shi gare su bi in zali hadal qur'ani game da saukar da wannan alqur'ani la in ishtama'at al insu wal jinnu da a ce mutane da aljannu sun taru ala an ya'tu bi mithli Kur'ani qur'ani akan su zo da misalin wannan alqur'ani fi mahtawa alaihi ga abin da ya kunsu gare shi qur'ani min al ilmi na ilmi wa bil fasaha da fasaha war balaga da balaga ta magana wal ihkam da kyautacewa ko wal ahkam da hukunce hukunce wal irshadi da shiryawa to ko sun so su kawo littafin da ya kama da qur'ani la ya atuna bi mithlihi har abada ba za su iya zuwa da abin da ya kama da qur'ani ba walau kana ba'dun li ba'din bahira ko da sashen mutane da sashen aljannu sun taimaka wa juna ba za su iya kawo misalin alqur'ani ba kai dai abin da za ka yi kokari kai imani da qur'ani kuma kai aiki gwargwadon iyawarka ka yi imani da alkur'ani ka yi aiki gwargwadon iyawarka amma qur'ani ya wuce dukkan littafan da Allah ya saukar bale ma waɗanda wani mutum ya tsara duk littafan da Allah ya saukar duk a game su abin da sun kato da shi akwai cikin qur'ani su duka duk abin da sun kato da shi a game su su duka akwai shi cikin alkur'ani saboda haka qur'ani ya dara kowane littafi daraja wala qad sarrafna ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن sarramna haƙiƙa mun jujjuya mun bayyana ai bayyana wa karrarna mun bayyana kuma mun maimaita biyo juhin mukhtalifa da huskoki da suka sassaba ziyaratan fit taqriri don ƙarin tabbatarwa wal bayani da ƙarin bayani mai ta jujjuya bayanai lin nasi ga mutane bi hadal qur'ani cikin wannan alqur'ani min kulle masalin daga kowane irin misali misali daga kowane misali sigatu abin matsalin sigatu le mahdhu ay masalan min jinsi kulli matsalin misali daga jinsin kowane misali li arifu annahu haqqun min Allah dan su gane qur'ani gaskiya ne daga Allah amma duk wannan misalai bai sa suka shiryo ba fa aba akasarun nasul mukallafi mai yawan mutane da Allah ya dora mabauta tai sun ki su gane illa kuhura sai kafirci ai juhudal haqi duk bayanan da qur'ani kai kullum bisa ga musu suke wa qalu وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا أدفع على أباوات سنك يدى سمي ومتاني وقالوا سيسكتي لن نؤمن لك har abada ya manza Allah ba mu imani kai kun san kahiri kwadayi gare shi kahiri ya yi musulmi kwadayi don kahiri idan abin nan game da kuɗi ko kashe shi ko kashe shi za ku ga da yawa ko gobara an kai in dai akwai kudin kahiri ciki in ka jiya mutu haɗa a yi shi jayayya da wuta ya eh, ta ja shi ja daga nan sai ya rasa kudi kuma ya rasa rai to lokacin da annabi ya matsa musu da wa'azi sai suka ce kai tsaya ga sharuɗa in ka cika su yanzu za mu musulunta wa qalu lan nu'mina laka suka ce ba mu imani da kai har sai yaushe hatta tabdura lana min al'adiyam wa sai ka bullo mana korama daga ƙasa ruwa su rika bullowa mu rika sha ba tare da wahala ba kun san maka wayar ruwa gare ta har yanzu kuma kun san wayar ruwan na na illa dai sauki abin da yake yanzu akwai kudin da aka sayi shi ɗaya na amma babu wata rijiya da zaka iske ko wata korama da zaka ce bari in ta yin debo da kaina babu sai dai abin da ɗaya za ka ka yi da kudin ka ka sayi ga sanan koyana na sai suwa da yake sana'a ta ana kawo daga wasu wurare to suka ce in dai yana son su yi imani to ya bullo masu ruwa daga ƙasa ainan korama yambo min halma'u ruwa na bullowa daga ciki suka ce in kana son mai imani to kai mana wannan sharadi na dai kenan aw takunu laka aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara filalaha tafjira suka ce abu na biyu aw takuna laka jannatun ko ka samu gona taka ta gonan mallanta kowa ɗiba ne kai mutum mai ta ɗiba mace wato wasu ba su imani da sai ana ba su kuɗi auta kuna laka jannatu min nakhilin gona ta da biyu wa inabin da inabi fatu fajirar an hana khilala ka gudanar da koramu su ɗora gudana tsakiyar ta wasu da tabjira abin nan gudana wato ɓaɓɓugowa su rika yawo ruwa na yawo cikin gonar to ka yi mana wannan in kana son mai imani da kai autus da sama'a أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا suka ce idan ba za ka yi wancan ba wata suke da sama ko ka guntu sama ɗin ka kado muna kama za amta kamo da ka ce ba ka ce wai idan ba a bi ka ba Allah zai kawo azaba da sama ba azaba ya ka kawo da sama guntu sama ɗin ka kado mana. kama za mutu alaina kama wadda ka ce gare mu ke saban guntu ka guncike ka kado mana a wuta ce billahi ko kuma in baka yin wannan te ka taho da allah da ya aiko ka ka taho da shi mu gane shi wal mala'ikati ka te ka taho da mala'iku ne da kake waɗin wai yana da mala'iku te ka taho da su kabilan su zo abin na bayyane ai muƙabala ga mu ga su mutawa kun kusan ba za su iya abin na ba za su iya muƙabala da mala'iku ba ranar da za su ga mala'iku cewa suka hijira mahajura ba za su iya tsaya su yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimina ranar da za su ga mala'iku ranan babu bishara ga masu laifi abinda ma suke cewa kariya abin kariya wai a shiga tsakanin su da su kun ga mutum ba zai iya ganin mala'ika ba annabin mu ma da adda ikon ya ga mala'ika in ya kawo mai wahayi duk da aka sanyi in ya gana da mala'ika Aisha ta ce rigar da yake ta sanye da ita sai ta sharbi sharab da zuwa saboda wahalar ganin mala'ika to shi ma da an manzo shi ma da an manzo mutum ba zai iya ganin mala'ika ba amma suka ce ka te ka taho da Allah a auta ce billahi ko ka tawo da Allah wal mala'ikati da mala'iku kabilan sai kabala da mu ai wa ayana bayyane fa na rahon mu gane su te ka tawo da su aw yakuna laka aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi samai walan nu'mina li ruqiyyik walan أنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك laka baitun ko ka samu gida min zukhrufin wanda an kai da kayan kawa irin na zinari ka ya samu gida mai wanda da zinari an kai shi don an kawata shi da zinari kamar gidan sarakuna sannan musallalle Allah ya aiko ka saboda su ga zatonsu ga ganinsu kamar abin nan duniya ita ce ta daraja don haka in malami malami na to su gan shi da abubuwan manyan mutane haka ga ganinsu kenan ka zo ka samu gida na zinari zalla da zinari aka shi zalla autar ka fi sama'i ko ka hau sama bisalamin ka aza tsani maga tsanin ka ya tsaya ba tare da ka jingina shi ko ina ba ka hau bisa ka ta inda allah da ka ce shi ya aiko ka kai mun san kana iya hawa wallan nu'mina ya ka ba mu imani da hawan ka ko kawo ba mai ba wato saboda eh, ya ya taba yin abin nan mai iraji shi yasa suka ce Allah wadda aita ko da ka ce annaka raqaita kai ka hau lailatul mi'raji dare mi'raji ba ma ba mu yarda da wannan hatta hatta tunazzila alaina kitaban sai ka saukar da littafi gare mu fihe tasdiquka wanda ciki ne akwai gaskantawa gare ka kun gani ku diba ku gani duk abubuwan gari suke ta waɗi suna ta maganganu daban-daban suna ta maganganu daban-daban da ƙarshe ashe duk abin da suke wa magana hasada ce shi Allah ya bashi littafi su ba su da suka ce to ka sauko mana littafi ka kawo mana wanda ka karanta daga Allah zuwa gare ka mu ma mu karanta daga Allah zuwa gare mu kowa ya zama manzo to in kowa ya zama haka nan na qara'u sai mu karanta wa da kaka karantawa kana ce Allah ya aiko ka mu ma sai mu karanta mu ce Allah ya aiko kun ga ashe jayayyar duk gudata daukakar da Allah ya bashi ita ta abu sai yadda da ita ba Allah ya ce kullawan ka gaya musu abubuwan ga duk da kuka lissafto ba aiki na na ba subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na ta'ajjuban saboda idan abu ya ba mutum mamaki sai ya ce subhanallah saboda haka shine ma'anarsa subhana rabbi hal kuntu ai ni ban kasance ba illa basharan face mutum nake rasula ko manzo ni mutum nake kuma manzo saboda haka ni ba Allah nake balle in kawo muku abinda Allah dai ka iya kawo shi ni abinda aiki na kai hadin gada kun kaji ina yi banda shi banda banda wani abu mutum nake ko manzo nake ka sa'irin rusuli kamar sauran manzanni walam yakunu ya atuna bi ayatin duk manzannin sun kauce gabani da ba su zamo suna zuwa da wata aya ba illa bi Allah sai da izinin Allah ne ma ba zan iya kawo ba sai ya Allah ya bada izini saboda haka iyaka ta mai wa'azi niki mai wa'azi shi babu ruwa ne da kwalkwale kwalkwalen ya kawo mutane wani abu wanda suke so shi dai kawai iyaka ta ya karanta in ya karanta Allah shi ka shirya wanda ya ga dama lassa alaihim bi musaidin kai ba mai tilasawa kake ba kai dai kawai inna ma anta mudakkir to iyakan mai wa'azi kenan ya faɗi abin da aka aiko shi shirya ga hannun Allah take in mai wa'azi ya yi wa'azi wani wanda ba ka zato ya shiryu sai ka ga Allah ya shirya shi wani wanda ka ka ya shiryu sai ka ga bai shiryu ba don Allah ka shirya wa kun bai shirya da shi ba in dai Allah ya shirya ka ima Allah godiya amma ni ban kasance ba illa bashar rasula wa ma mana annasa wa ma mana annasa an yu'minu idda kun gani har da kahire sun san manzan Allah mutum na har da kahire sun san manzan Allah mutum na amma abin mamaki sai ka iske mutum yana sallah yana azumi yana zaka amma bai san Allah da yake bauta ba in an ce mai wa Allah bai sani ba wa an manzan Allah bai sani ba wai hada yake yi an ce manzan Allah mutum na manzan Allah aka ce mutum to in ba a ce mutum ba wani na za a ce mai zane sunan na naka jiya zane sunan kuma in ya gama hauka ta sai ka ga ya ta yana ɗauko littafi ana karanta wai tarihin manzon Allah ba ba ne ne ina ta yawanci ah, to ba mutum na ba ko mutum ya haihuwa akwai abin mamaki ka ce baka yadda mutum na ba kuma kana tarihin ba na yawa ne ba ka da hankali da yasa kake kana haɗi kana walwalewa ai duk wanda ka ji an ce yana da obato mutum na. kowane na kaji an ce yana da uwa to mutum ne wa ma mana an nasu an yi minu babu abin da ya hana mutane su yi imani idan ja a umaru da da shari'a ta zo musu illa an kalu sai kawai don sun ci ai kaulihim magana sun na suna masu musun tashin kiyama da musun gaskiya al'amari aba asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum ya zama manzo kun gani har da kahiran Allah na wannan lokaci irin Abu Jahal sun san manzon Allah mutum na sun kace abinda suka musu yaya Allah zai aiko mutum ya zama manzo kun ga sun san manzon Allah mutum na ya kamata kai kai kokari ko kamar su ka kai in baka zama musulmi ko kamar su ka kai amma ga ka hadda hadda Abu Jahal ya dara ka shi da kai ne gashi yana cewa abin nan aba asallahu basharar rasula me yasa walan ya ba asu malakan bai aiko mala'ika ba kun ga su ma sun yadda manzon Allah mutum ma amma abinda abba su yadda ba bai yi wa mutum ya zama manzo kun ga matsalar kahiri ke wai mutum bai zama manzo amma duci yana zama Allah su masu wagga magana sai mutum ya tashi daga makka zuwa yaman da duci ne wanda ya shekara fiye da 20 yana bautawa da ya ta yaman ya ga wani duci mai sulfi mai kyau sai shi jiwa da wanga Allah da ya shekaru shi yana bauta sai ya dauki sabon ya ce ya samu Allah wanda ya kyau tuwai wanda a haka duci wanda kana iya zuwa can bisa hanya ka cinkai ka daukai ka bauta mai ya zama Allah wai shi duci yana zama Allah amma mutum ko dan aike yau bai isa ba to wannan kun ga duk faɗi ne da walwalewa irin na mutane kai Allah ya ce subhanahu wa ta’ala ƙullauka na fil’addi. ƙullauka na fil’ardi mala’ikatun yamsu na mukumakin ni na lanazzar na alaihim lanazzar na alaihim minas sama imalatar rasula. ka gaya musu wato ka faɗi su jiya ya maza Allah. ai manzo kan mutum yake zama don wurin mutane aka aiko shi lauka na fil addi badal bashari mala'ika da a ce cikin ƙasa marmakon mutane da a ce mala'iku akwai su wadda mutane suke birji cikin ƙasa akwai mala'iku birji hakan yamshuna suna tahiya wadda mutane ka tahiya na suna natse kamar wada mutane suke natse cikin duniya la nazzalna alaihim minas sama'i malaka rasula da mun sauka musu mala'ika daga sama ya zama gare su idan eh, la yursalu ila qaumin rasulun don ba a aiko manzo zuwa ga mutane illa min jinsin sai daga jinsin waɗannan mutane liya limkinahum dan shi yi abin na na shi yayi gare su makada bata su yi magana da shi wal fama an kuma su hanci magana da yake gaya musu in ba don wannan ba da sai a aiko mala'ika to mutum bai iya zuwa mala'ika ya saurare shi mutum bai ma iya kallon mala'ika kallo ma mutum bai iya kallon mala'ika balle hashi mai tambayoyi ba zai iya ba to don haka Allah ba zai aiko mu mutum mala'ika ba ya zan manzo gare shi wa in luka an shahide in suka tambaye ka suka ce wa ashe da ka Allah ya aiko ka an sidiki ka game da gaskiyar manzancinka qul kafa billahi shahida قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا ko ce kafa billahi shahida Allah ya isa ya zan shaida baini wa tsakani tsakanina da ku ne Allah shi ya shaida tsakanina da ku bani da shaida in ba Allah ba shi ya aiko ni Allah sidiki sidiki akan gaskiya ta Allah shaida Allah shi ya shaida innahu shi Allah kana bi ya khabira ya zan abin nan masani ga bayi ne ga abin da abboye basira ko masani da abin da A ai aliman bi bawadine ya sa abin da suke yi a boye wa zawahirin da abinda suka bayyana duka Allah ya sani to Allah da ya san boye da bayyane shi a shaida ta cewa shi ya aiko ni man yahdillah wa man yahdillahu fa al-muhtad wa man yuqlil falan tajid lahum awliya amin dunni wa nahshuruhum yawma al-qiyamati ala مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهد الله دون da Allah ya ga dama shiryawa sai ya shirya shi fa huwal shine mai shiryawa ya Allah ka sa mu cikin bayan da ka so ka shirya wa man yulil wanda ko do Allah ke batawa falam tajid lahu awliya ba ka samu wasu waliye gare su ya haduna wa'anda za su shirya su min duniya koma bayan Allah da wa'anda Allah bai shirya ba to babu wasu waliyai da ka shirya su saboda haka shirya ga Allah aka bidatta ba ga wasu waliyai ba do wanda ka ga ya bar Allah ya koma bida shirya ga waliyai to wannan mutum ne Allah bai nuhe shi da alheri ba Allah bai nuhe shirya gare shi ba wani ashirin yawmal kiyama kuma ranar kiyama za mu tashe su ma shi na alawajuyin suna tahiya bisa ga wasu kokinsu kun san tahiya wadda adda daidai da kafafu aka yi amma saboda a walakanta su to da huska za su yi ta tahiya kawahu sama kai ƙasa omiya suna makahi bukuma bukuma suna bebaye wasu ma suna kurani ma'awahun jahannama kamar wadda ba su yi ganin gaskiya ba nan duniya to ranar lahira ba za su ga hanyar gaskiya ba kamar wadda ba su saurari gaskiya ba ranar lahira ba za su saurari ta ba kamar wadda ba su ji gaskiya ba kuma ba za su ji ta ba ranar kiyama ma'awahun jahannama makoma su jahannama in aka shigar da su jahannama kullama kabar duk sadda abin nan harshen ta ya rage zahi ai sakana lahabwa harshen ta ya natsu wato ya rage zahi to zinna abin nan sa'ira sai mu kara musu huruwa gare ta talahuban wa sha'alan da kuma huruwa sai mu kara mata huruwa كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما wato azaba ɗan wuta kun san azaba ta duniya yanzu idan ka samu wani jin ciwo ga harce misali ran da ka ji ciwo sai kaji ciwo ne kwarai amma bai warke ba shi nan ko bai rage ba amma saboda sabo sai ka ganka wata rana ka haifo kana tarakokinka ciwo ne bai damun ka ka saba to ko azabar jahannama ya hanka kyale mutum da ita yana sabawa da ita to shi yasa Allah ya ce kullama nadjal juludun duk sadda fatun jikinsa ta to sai mu ɗebe ta baddan lawan juluda ai an ka basu da ita sun saba ko an kone ta ba su jin ciwo kwarai Allah ya ce baddan lawan juluda sai mu ɗebe wannan fatun mu canza musu wasu fata gairaha wadda ba waccan ba da sun ka saba da ta saba da zahi sai mu sa musu wata sabuwar fata liyazuqul azaba don su dandana azaba azaba aka so su jiya don haka ba a barin su da azaba iri guda don su saba da ita ai dan shi na kun ga lahira da yan wata daya aljanna kowa ana samun canji ai su ma abin nan yan aljanna kuna ganin ana caccanza musu abinci koyo shi an ka musu da abin nan da eh, ɗiyan itace rizqa sai su ce hada ah, naziru zikina sun ka ci sun ka ji daɗi to ya ka kawo wani sai ce wanga shi na wannan da an ka ba mace warku sai a ce musu ba shi na ba kamata ya yi da shi sun yi kamana ba shi na wadda ya an kyale su da daɗin da suka ci kullum jiya sun ci shekaran jiya sun ci jiya sun ci yau sun ci gobe sun ka ci ba su jin daɗi ne kun ga sun saba da shi duk abin da ka saba in na daɗi na sai ka ji ya rage daɗi in na abin na ne na azaba ne sai ka ji eh, ta rage zahi to sai ana yi ana caccanzawa ana yi ana caccanzawa abinda dai ake ni su yan wuta da ake caccanza musu bata don a nuna musu izza shi Allah azizu ne mabuwayi ne ga abin nan ga al'amurra ne saboda haka izza ake so a gwada musu nan duniya an umarce su yi ibada sun kaki to ce sai an ka nuna musu izza buwaya to bari a yi musu hukunci da abin da ya dace da su Allah ya gabata mana kuma Allah ya mana kariya dalika dalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu wa كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا wannan sakamako da kuka ji ambata mai yan wuta wanda kullum wuta ta yi sauki sai a kara mata zahi don kada ta saba da su kada su ji sanyi ya ce wannan shi ne jaza'on sakamakonsu bai annawan kafaru bai ayatina don su sun kafirce ma'ayoyinmu wa qalu na libasi don wa tashin ƙyama sun ce suna masu ƙyama tashin ƙyama suna ganin ba gaskiya na ba in an ka mutu ana tashi yanzu a idza kunna turaban a idaman yanzu idan muka zama ƙasa wa rufata mun ka zama gari an ka mai mu ƙasa nama mutsu abin da tsutsotsi suka canya nama muka zama ƙasa muka zama gari a ina lama ko suna kalkan jadida yanzu mu za a sake tayar da mu sabon halitta ai wannan bai wa ai bai wa. kwan mutu ya mutu kwan mutu ba zai tashi ba abinda suke gani kenan suna ganin kwan mutu ya mutu saboda shi wanda bai ba musulmi ba ko hankali bai da da kake gani ne a wadda hankali gaskiya hankali ne bai cika don idan mutum bai san Allah ba babu da za a yi kace mai yana da hankali ai abin na na basan jadida yanzu yana yawa a tashe mu sabuwar ta yawa ai abin na auhal ai abin na mahaƙuƙi ne yanzu mun cancanta abin na da a sake tayar da mu ba shi yiwa a tashe mu ba za a tada mu ba awalam yarau awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala wa ja'ala lahum ba su gane ba ai ya alamu anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda har yanzu ba su gane Allah da ya halicci sama da ƙasa shi Allah nan da ya halicci sama da ƙasa ma a izami ma duk da girman su kudi bi girman sama babu wanda ya san ya ka girman sama babu wanda ya taba zuwa ko ko kusa gare ta ba a matsawa ko kusa gare ta ba a matsawa sauran abubuwan da kuke ji abin nan kahire na cewa sun tai sama saman wata suke ni wata ko duniya yake wata duniya yi to shi na suka zuwa duniyar wata ita ce suke dan zagayawa amma in ba ita ba giragizai da kuke ganin an ce sun hau girgije kaza sun tai wuri kaza girgije duniya yake ba har sama yake ba eh, ba sama girgije yake ba eh? a can waccan sama ba ita kan ba nan cikin duniya take ba sama da ce wanda ka waskantar duniya wadda ke waskantar duniya amma ita sama ai in aka je wajenta ita ta wadda muka karanta da ku shekaran jiya ba barawo ba ko dan gida bai shiga ta sai da izini dan gida bai shiga sai da izini don jibrilu kuna ji shekaran jiya inda duniya ya tausi ya yi sallama a ce wane na ya ce ni na jibrilu a ce da kai da wa kake ya ce tare da muhammad a ce hala an aika shi taho ce yi eh, sana abu ne kuna ji ko ta ya wani barawo ka cewa ya biyo ya shiga waye ya cikin sama ai barawo ba zai shige ta ba amma dai wa'annan samomi na giragizai shi ko girgije tsakanin sama wasu sahabul karo bai na sama'i wal shi girgije al-musa karo ne an hore shi tsakanin sama da ƙasa ba cikin sama yake ba sai dai abin da yasa aka ce mai sama duk abin da a sama gare ka sama ne yanzu ruhin masallacin ga sama gare mai yake abinda a sama gare shi ko sama gare mai haka nan aka can shi yasa ɗaya yake ce mai a sama amma eh, abin nan cikin duniya yake to ya ce su ha yanzu ba gane allah da ya halice sama da ƙasa duk girmansu ƙadirin ala'an ya kaluka misalawun yana da ikon ya halici kamar mutane ba ai al'una su kamar mutane fi sagari ga zama ƙanana don mutane ai ƙanana ne ai in an ka dibi girman sama ai mutane ƙananan waje alalawan ajalan kuma ya sanya wa mutane ajali da mauti wanda za su mutu in lokacin ya yi walba'asi da lokacin tashi in ya duk wanda addare wanda duk aka raya yan rayu to an raya shi na don shi mutu wanda duk an ka kashe an ka sa kabari to an kashe shi na don nan gaba a tashe shi shi yake ce matashin kiyama la raiba bihi kuma ajalin nan na mutuwa babu shakka gare shi ajarin nan na tayowa babu shakka gare shi wa abab zalimuna amma kahirai sun ki illa kuhuran sai kafirci sun ki yadda kafirci ɗaya suke cewa wai ba a mutuwa kuma kwan mutu bai dawowa da lahu suna masu musu ga tashin kiyama qul قل لو antum tamlikuna khaza'ina رحمة rabbi إذا لأمسكتم khashyatan وكان الإنسان قتورا su mutane da suke cewa wai babu abin nan ba su yadda akwai Allah ba suna gani a wasu su ne ke iya yin abubuwa da kansu kullahun ka gaya musu sharhan halihin don kai sharhi da bayani game da halinsu allati eh, yadda una khilafa wadda suke da awar sabaninta hai su kalu lokacin da suke cewa lan nu'mina laka mu ba za mu yi imani da kai ba kamar wanda ya gabata hatta tabjura lamin al'addi yambuwa ila akhiri har zuwa ƙarshen kisar li'ajili an abina an an suda an abina an na tabbasada don abina mu abina sai ka bullo muna eh, shirki-shirki a cikin gona ka gudanar da ruwa don mu samu wadata Wanatta ta sai mu samu ƙarin faɗaɗawa fi rizki ga arziki kuna ganin duwai abin da Allah ya muku wai bai isa ba halan kuna zaton inda kuke ba da arziki kuna ba da kamar wannan in kuke bayowa ai ba za ku ba da kamar wannan ba lau antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi da a ce ku kun mallaki taskokin rahama Allah ubangiji na min arziki wal madari na arziki da ruwan sama idan la amsaktum wallahi da kun rike da kun kashe mutane da talauci inda a ce kun mallaki arzikin sama ko ruwan sama da kun kashe mutane da talauci a ce yau mutane su adda ruwa yau mutane su adda ruwa ai talauci na kashe mutane ga hetur ku dibi hetur ku gani da yadda mutane ku dibai ku gawa da mutane ke shan wahala ko masu imani ko masu imani ku dibi abin nan ku dibi har da kasar da adda imani wani lokaci kuna ganin sai talakawa sun ɗan yunkura game da sha'anin hetu ko ba ku ganin su a ƙasar makka kuna ji a gidajen rediyo can da za ka riƙa misalin abin nan naira goma ya cika matankinka riyal goma ka cika tanki to ko ce ai kuna ganin talakawa na ganin wani abu duk da akwai imani can to bale ruwa a ce mutum adda sai ya ga dama hidan yan muku ku sha izan la amsaktum yace wallahi da kun riki ai la baqaitum ala bukhlikum da kun tabbata ga garo wa shahikum da ruwa wala tatawassauna li anfusikum ba ku hada da makawuna kashe ta da infaka dan tsoron abin nan kuɗi ba ko basuwa su kari ai Allah dai ka basuwa bai dibin karewa shi kullum basuwa ya yake bai dibin karewa amma duk abin da an ka ce mutum ka ba sai ko mina na wata rana sai ya hana shi ga ma'aikata nan da albashinsu sai da aka yi jinga da su sun kace mun yarda amma sai ku ga wani lokaci sai sun yi to sun ce yaji za mu yi sannan a fara magana a ba su ai don mutum na ka basuwa don mutum na ka basuwa to shi al'ada ta mutum ya an kace shi ka basuwa to bane ya ce mu mutane ga duk abin da an kace mutum ɗaya ka ba sai to bane ya ce mu mutane za ku rike yan faɗi don tsoron kafu ce ya ƙari abin na khawfa na faɗi a tsoron ƙari wata bil infaq fa runa abin nan sai zan kuna da sai ku buƙatu daga ƙarshe. a to fa runa. sai ku yi kwabro ku rike sai ku hana fa ƙalo ana cewa an faqa fulanun wato abin na an faqa fulanun iza abin nan in ya talautu a ce an faka wato ya ce abi ne ya kari wa huwa kal imlaki kama imlaki ya ce abin al imlaq wato talauci wa kana al insanu qatura mutun ya zan mai qabru qore bakhilan marwaci ala nafsi wani lokaci sai ka ga mutum hadda kai ne ruwa ya kawa kai ne hadda kai ne sai ka ga yana mai ruwa abin da ya kamata ya ci sai ka ga ya ki ya ci abin da ya kamata ya ci wannan al'ada ce irin ta mutum to Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora kuma Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka kare mu daga sharorin masharanta nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن e kun san kamar da kowa gani cikin mazaba malikiya wajen mai adariya wadda tana da irin wannan abin da ya sa ku malamai suka sassaba ga irin wannan saboda wani hadisi da muka karanta da kuna cikin buhari amma dai bai ambace ta alikan ya kawo shi cewa kulle eh, sahawar fi salati sajada ta alikan to wannan hadisi ko san mun karanta da kuciya inganta a bai ba to shi a sanadiyar sabanin malama waɗanda bai inganta ba sun ka ce babu rafanwa ga da sai riga ga farilla inda aka ga annabi yi wa'anda sun ka tabbatar da shi sun ka ce akwai saboda haka ya danganta ga inda mutum ya rika sai shi aiki da abin da ya tabbata wuri Allah ta malan yin aje asali na halitta idan ya zama to kasaru yadda mutum shi eh, idan mutum zai yi tahiya komi nisanta komi wahalarta Allah ya ce wa su mu kai lakum ku dauki azumi ya yi alheri gare ku in kuna iya amma in bai iyawa yana ganin abin nan zai wahala kwarai to ya halitta shi aji in ya zama inda zai na wuri na wanda mutanen da annan masana na masana waɗanda sun gani yana cin abinci ga azumi yana mata hiba su zargi dai to ya halatta shi aji amma inda zai na cikin mutane wa'anda abba masana ba da sun ganin su ce ai ne. wanda ka ce abinci ana azumi su dauke shi abin zargi to bai halitta ya bugar da mutunci ne haramun na shaji amma inda yau inda zai tiya cikin su masana na to ya halitta don shi ajewa halan na shi ajewa halan na komi wahala da za a yi wa an ta sumo kai da zakon ka dauki abin ya yi alheri in ji ƙur'ani amma ajewa ya halitta to in za ka yi halal in ka ga za ta jawo haramu to ba a yi ta amma in ba za ta jawo komi ba ya halatta Allah da malam mutum ne ke da tsohuwa da malam ya azumi kuma bai da abin da in ka kai azumi na yake nisuwa mata to shi na iya bari da sai lokacin da Allah ya bashi sai shi nisuwa mata gaba daya eh ai musabbi na ita ma tsohuwar ta hisuwa ko tana da ba dole bane musabi na tana hisuwa don ƙarin lada saboda haka idan yana da abin hisuwa ya hisuwa in babu sadda Allah ya hore musu sai ya hisuwa Allah ta mana mutum ne baban sayar da su bai yi aikin haji ba ko ya samu ya sa wani ne yi wannan aikin haji ya tabbata hadisi sahihi a cikin karatun mu in ba kuma ce ba ba bai aiki haji wanda muka kare kusan azumin nan in kuna iya tunawa ya tabbata wato wata tayo annabi tambaya game da wannan ana iya zuwa a mutum aikin hajji shi aikin hajji ana iya zuwa a yi wa mutum aikin hajji saboda haka babu lahi yana cikin kyautatawa ga uwaye mutum ya tafi ya yi ma abin nan uwaye ne aikin hajji kyautatawa kyautatawa na kuma ku yi kuma za a yi muku ku yi kuma ɗiyanku za su yi muku ku kyautata ma ku inda ka san babanka bai yi ba kana da hali ka samu mutum amintacci mai gaskiya amintacci sai a yi janga da shi wani za ka iya amma dai an ci musabi na a samu wanda ya taɓa yin azumi ne a ya taɓa yin hajji ne ya yi nashi hajji na farilla to yanzu sai ya ta yi a yi janga da shi ya ta yi aikin hajji ya yi ma duk sauran abubuwan da aka yi sai shi yi ma wannan wanda ya rasu ko ko wanda ya tsuwa bai iya zuwa da kai ne amma ga halin ta ya samu sai dai bai iya zuwa to ana iya mai kuma ya an yi hajji ya yi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a sai tambaya mu ta karshe abubuwan mutane da dama da neman da wajibi su ne a kan matsaloli daban-daban alƙawar da ba shi yaka ya kawo ta wannan ta kuce mai wadda duk ake kawo sauran abin da ya kuce ga kowace sallah haka nan ga wanda ake kawo da ta kuce tun da nan ba raukar wata ba illa dai kuce mai na ta yi bai zo ba tashi ya kai wadda duk ta kuce mai shi kawo ta kamar wadda ta kuce ba abin da zai yi ke Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa wala yakul kullum kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta ma iyalinmu ya Allah ka gafarta ma zuriyarmu danginmu da malamanmu da masoyanmu Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda an kai da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu kurakuransu da gangancinsu ya Allah ka gafarta mana abin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure kuma ka gafarta mana ka gafarta mana abin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ka gafarta mana wanda wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda mun kai a boye da wanda muka yi a bayyane da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban kuma na karo kanka Allah bai asma'ika na Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoronka abubuwan gada muke karantawa Allah ka tausaya mana duk abin da kaka sa ayi Allah taimaka mana mai shi saboda kai ba don kowa ba duk abin da ko kace kana son a bar shi ko kuma kace a bari to Allah raba mu da shi saboda kai ba don kowa ba mu dai roƙonka muke ka tausaya mana Allah ka sanya da motsin mu da shirin mu da mu da mu da mu da mu ta zama saliha kuma ka sanya ta ta zama khalisatan mukhlasatan li wajhi karkarim wala taj'al fiha shay'an li ahadin ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiyar mu kuma ka warkar da ka musulmi yare da manya maza da mata kuma ka warkar da marasa lahiyar su muna ƙara roƙonka Allah ka tausaya mana dukkan bukatun bukatunmu na alheri Allah ka biya mana wa'inda ba na alheri ba ya Allah ka maishe su alheri ka biya mana ya Allah duk wani abu wanda ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu ya Allah kuma ka kare ka musulmi ko ina suke muna ƙara roƙonka Allah ka tausaya mana wannan rana da muke cikin ta Allah ka sa mu cikin wa'inda kake yantawa a cikin ne kuma Allah ka sa mu cikin wa'inda zaka yantawa a cikin daren wannan yini mai kuma ka sa mu cikin wa'inda ka yanta a baya ka sa mu cikin wanda za ka yanta a gaba saboda ramar ka Allah wadda ka gwada mana watan nan na ramadana Allah ka gwada mana karshe ne lahiya Allah ka gwada mana karshe ne lahiya cikin aminci da kwanciya hankali cikakke da cikakken tsaro saboda ramar ka ya Allah ka tausaya mana yadda ka gwada mana kuma Allah ka haɗa kan musulmi farkon dauka azumin ga Allah ka haɗa kan musulmi wajen aje shi Allah ka haɗa kan musulmi wajen aje shi saboda ramar ka Allah ka haɗa kan musulmi a cikin ɓangarorin matsalolinsu gaba daya duka bangarorin musulmi Allah ka haɗa su wuri guda kuma ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya Allah ka raba su da bidiyoyi da shirka saboda rahamarka Allah tausaya ma bayan ka musulmi ka dawo da addinin ka dawo da su ga addinin su na gaskiya Allah ka shirya ƴan matan musulmi saboda rahamarka Allah ka shirya samarin musulmi saboda rahamarka ka shirya su ga ɗabi'u kyakkyawu saboda rahamarka Allah ƴan matan musulmi da samarin musulmi Allah shirya su ka shirya su zuwa ga kyakkyawu kyakkyawan ɗabi'u na musulunci ya Allah shirya su zuwa ga kyakkyawan ɗabi'u na musulunci ya Allah nisanta su daga miyagun ɗabi'u irin na masu bautar gumaka saboda girman ka Allah ka nisanta ɗiyan musulmi daga al'adun masu bautar gumaka ya Allah ka nisanta ɗiyan musulmi daga al'adun masu bautar gumaka saboda girman ka Allah ka shirya ƴan mata da matan musulmi ga hita irin ta musulunci ya Allah ka shirya ƴan matan musulmi da matan musulmi gaba ɗaya zuwa ga hita irin ta musulunci musulunci Allah ka raba su da ita irin ta jahiliya Allah ka raba su da ita irin ta jahiliya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri muna da bukatu daban-daban a wurin ka duk wata bukata wadda ka san maslaha ta gare mu ka warhamaka Allah ka biya mana ita wadda ka san ba maslaha ta ba ka warhamaka Allah ka mai shi ta maslaha ka biya mana ita duk wani abin da ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu ka bayan ka musulmi ko ina suke ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'inmu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata da suke ta roƙon mu addu'a mun roke ka dukkan su Allah ka shirya su kuma ka biya musu dukkan bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu kuma ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah saboda rahmar ka bayan ka musulmi gaba ɗaya da wa'anda suka roƙe mu addu'a da wa'anda ba su roƙe mu ba Allah ka shirya su kuma Allah ka shirya ɗayan su ka shirya matansu Allah ka shirya su suka shirya uwayensu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya ka kare su ga abin tsoronsu ya Allah ka hada kan mu hadin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'ala kuma ka kare mu mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya saboda rahamaka Allah kakka samu wuta saboda darajar sunayenka Allah kakka samu wuta ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya a duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan ya Allah ka kare mu daga sharrin duniyar ga ya Allah ka kare mu daga sharrin fitintinunta ya Allah ka kare mu daga sharrin shedan iblisi ya Allah ka kare mu daga sharrin rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kullu kwallen masu kullu kwallen she mu dai roƙonka mu kai ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa she mu kada mai niyya kullawa da masu kulla mana da masu niyya kullawa duka Allah ka yi mana maganin su Allah ka kare mu daga sharorin su taimaka mana kan mu kowa da bakan manawa da bakan yadiya kuma ka taimaka mana kada mai niyya ya haka nan masu bin mu da bakan manawa da bakan yadi ya shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara akan mu ya Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ka kama mana tarbiyyar yan ɗayan da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu saboda girman ka Allah ka rika mana su saboda ka. albarka Allah ka rika mana su kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoron ka kai manya manya shugabannin musulunci da su masu tsoron ka kai manya manya mawadatan musulunci da su masu tsoron ka saboda ramar ka Allah kai manya manya baraden musulunci da su masu tsoron ka saboda ramar ka Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta ya Allah ka shirya su zuwa ga dukkan dukkan shiryarka ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka haɗa mu aljanna firdausil a'la tare da su hada da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar ya Allah ka tausaya mana bi ismikal a'zam adan wa ruwanika al'akbar ya Allah ka tausaya ma raunin mu ya Allah ka tausaya ma raunin mu ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da haɗin kai da ilimi da arziki masu amfani a cikin tarayyar kasar da kuma faɗin wannan jiha ta mu da dukkan garuruwan mu da ƙauyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin gidajen mu da makarantun mu da masallatai mu da wuraren da muke zama da wuraren ayyukan mu da wuraren kasuwancin mu da wuraren tahiyyarmu yadda don muka yi ta Allah ka kai mu lahiya kuma ka dawo da mu lahiya kuma ka kare mu daga sharrin hanyoyi kuma ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka daukaka musulunci da musulmai baki daya ya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki daya ya Allah ka bayan bayanka masu tauhidi ya Allah mu dinga Allah ka sa mu cikin bayanka masu tauhidi ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka tausaya mana alherin da muka roke ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roke ka ba ka hana mana sharorin da muka roke ka tsari ka kare mu wanda ba mu roke ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ka yahe mana wanda a tsakaninmu da kai ya Allah ka yahe muna wanda a tsakaninmu da bayan ka ya Allah ka daukan muna ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna kuma ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu iyalinmu kuma ka gafarta mu zuriyarmu kuma ka gafarta gafarta ma danginmu kuma ka gafarta wa malamanmu ya Allah ka gafarta wa masoyanmu ya Allah ka ma bayanka musulmi yara da manya maza da mata wa'anda an kai da wa'anda za a yi masu rai da matattu duka Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم يا حي يا قيوم والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات إليك نستغير فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الله